الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرة الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد آه من جمع ما جمع كان الحديث المتواتر كومن فارا جمع كان آه أقسام الحديث الآحاد تقسيم الحديث يزوج المتواتر والآحاد حديث وانا أساسي أكي وانا تقسيم منين دليل منين أساسي ما أصل ربع حديث يزوج الحديث المتواتر والحديث الآحاد نعم باعتبار وصوله إلينا ka kusa amma ibarar ba haka ba ce yawan hanyoyin da hadisin ya zo zuwa gare ni idan ka tsokaci hanyoyin riwayar hadisin yaya hadisin ya zo mana to za ka iya kafa shi kashi biyu ko dai ya zama to ya zo mana ta hanya da za mu kira shi mutawatir ko kuma ya zo mana ta hanya da za mu kira shi ahad ta hanya mutawatir shine idan ya zo mana da isna da asani wato hanyoyin isnadai masu yawan gaske da ba za ka iya kididdige su ba da wani adadi wanda waɗannan hanyoyi za su sanya maka ka yanke akan cewa ba zai yiwu bisa hukuncin al'ada a haɗu kan a ƙirƙiri wannan hadisin da aka faɗa ba to kashi na biyu kuma ya zo maka da adadi waɗanda ta hanyoyi waɗanda suke za ka iya iyakance su za ka iya iyakance yawansu haka muke wannan tafsirin ko to su waɗannan hanyoyi da za ka iya iyakance yawansu kiransu al-ahad wannan isim wannan shine ake cewa al-hadithul ahad al-hadithul ahad jam'u wahid wato wanda ya zo da hanya ɗaya ɗaya ɗaya za ka iya ƙididdige su to shi kuma kansa kashi-kashi ne shi ne kashi na farko wanda shi ne malamin ya kira shi da cewa wasani domin shi taqsimin yadda malam alhafiz ya kasama hadisan da ita za da tsurɓe wasulihi ilaina in aka yi tsokacin hanyar zuwansa gare mu ya kasa shi ne zuwa kaso guda hudu kaso guda biyu ya zo ta hanyoyi waɗanda suke masu yawan gaske da ba zai yi ya zama su an kirkiro shi ba shine al-mutawatir na biyu an iyakance shi da hanyoyi guda uku ko abin da ya fi haka na uku in aka rawaito shi da isnadai guda biyu na hudu kuma aka rawaito shi da isnadi guda daya wannan shine tafsimin malam to yanzu muna kan na biyu din wanda yake ran wanda yake a wancan darasin mu mun yi magana da cewa shine asani wa huwa awwalu aqsamil ahad shine kashi na farko na al ahad na kashe-kashen al hadithul ahad alhadithul ahad kamar yadda nake jam'u menene jam'u jam'u ahad ko jam'u wahid shine ake jama'a shi akan ahad ma lahu turuqun mahsura bi akthar min ithnain wa huwa al-mashhur shine wanda yake yana da hanyoyin da aka rawaito shi yana da isnadai amma sun fi isnadi guda biyu wato uku kenan da abin da ya sama da haka wa huwa al-mashhur inda al-muhaddithin shine al-mashhur inda al-muhaddithin a wajen malaman hadisi kenan aka سمي masa لوضوحه ليس أكسا مساء المشهور دومن دا معنى الشهرة ني واتو أبن ديك wanda yake وان ديك أنبسن سيويوا to an samu me yasa aka sa masa haka saboda a bayyane yake ya zama to ba wani abu wanda yake bako ba wannan ya ruwaito shi wannan ya ruwaito shi wannan ya ruwaito shi an gane wa huwa al-mustafid ala ra'ayi a ra'ayin waɗansu malamai ne ma alhadithul mustafid a ra'ayin waɗansu malamai shine abin alhanafiya jama'a ala ra'ayi jama'atin min a'immatil fuqaha a ra'ayin waɗansu shugabannin malaman fiqhu shine alhanafiya سمي بذلك لانتشاره ليس أكثر مثل مستفيد سبب يا يا ruwa wanda عند الرواية ya taho yake kwarara يكي يدوا min fada al-ma'u yafidu saida daga ruwa idan ya zamanto yi ambaliya kaga in yi ambaliya zai kwarara ko ta ina wa minhu man ghayara bayna al wal mashhur daga cikin malamai wanda suke fuqaha ne su ma wannan duk taksimin fuqaha ne akwai wanda ya bambanta tsakanin al-mustafid wal mashhur yace al-mustafid yakunu fi ibtida'ihi wa intihaihi sawa daga farkon sa har karshen sa dukkanin sa wato daidai ne wato farkon san aka ce me ake nufi in aka ce farkon hadisi na'am yawa tsarafin da yake akwai sahabbai tsarafin da sahabbai suka ruwaito shine farkon hadisi shine awwalul isnad inda yake sahabbai suka ruwaito karshen sa kuma shine wajen riwaya wajen masu riwaya to su suka ce al-mustafid shine wanda aka fatin daga farkon sa har karshen sa wannan yawan yana nan a tabakan sahabbai aka samu guda uku sun ruwaito a tabakan tabi'ai aka samu guda uku ko sama da haka to wannan suka ce shine al-mustafi wal mashhur a ammu min zalik amma al mashhur ba lalle ya zamanto min ibtida'ihi ila intihaihi sawa in dai aka samu shuhuran a wadansu tabaqati sanad za su kira shi al mashhur wannan wajen waɗansu masu ra'ayin waɗansu daga cikin a'immatul fuqaha kenan amma su al muhaddithun su sun tafi akan cewa al mashhur ya zamanto a cikin kowane tsabaka daga tsabakar sanad din zaka samu mutane uku to sama da haka sun ruwaito shi wa minhum man ghayara ala kayfiyatin ukhra wa laysa min mabahith hadha al-fan akwai waɗansu da suka bambance tsakanin ma'anar mustafid da al-mashhur da waɗansu bambance bambancen daban amma ba wannan abin baya daga cikin binciken wannan ilimi na ilimin mustala me yasa baya daga cikin binciken ilimin mustala me yasa malam yace wa laysa min mubahi fi hadha al-fan bincike tsakanin al-mustafid da al-mashhur eh amma malaman suke ba sa magana akan abin da yake yana da alama da binciken mustalah in ka duba cikin kafan usul za ka ga ilimin jarh wa ta'dil na'am ahsan ba sa magana wannan baya kaiwa ya zuwa ga sanin ingancin hadisi ko rashin ingancinsa abin da yake da alaka da shi babi ne na at-tarjih idan ya zamanto kan cewa ka samu hadisai guda biyu sun zo maka duk ma'anar su ta sha bamban sun yi hannun riga ya zamanto ba yadda zaka haɗa su zamanto sun ɗauki ma'ana guda ɗaya dole sai ka ƙaddamar da wani ka rinjayar da wani akan wani to wanne ne zaka rinjayar menene sifar hadisin da zaka rinjayar to wajen sifar sukan ce za a kaddamar da hadisi da yake al-mustafi akan al-mashhur saboda haka a lokacin da su rinka kawo sifofi na mustafid da sifofi na almashhur an gane to abin da ya danganci tarje wato rinjayar da wani dalili akan wani dalili baya daga cikin abin da ilimin mustalah yake bincike a ciki wannan ilimin ilimin usulul fiqh ne to thumma al yutlaqu ala ma hurrira huna to bayan wannan yana sanar da ke cewa al ana itlaqin sa ana bashi wannan ma'anar da ake bayani me ke ce wannan ma'anar cewa riwayar mutum uku fa akthar wa ala mashtahara ala alfinatin nas da kuma hadisin da yake ya ya ya zamanto mashhuri a bisa harsunan mutane suna yawan fadansa wanda yake iri iri ne ba lalle ya zamanto ingantacce ba fa yashmalu ma lahu isnadun wahid fa sa'idan daga cikin zaka samu hadisin da yake isnadin sa ɗaya ne kamar innamal a'malu binniyat a hadisi ne mashhur kowane yaro ya san hadisi innamal inda ya karanta abba unan nawawi ya san innamal a'malu binniyat kamar hadisin man kana lahu imamun fa qira'atu imami lahu qira'a wannan ma mashhur ne a bisa a wajen fuqaha ko hadisin la darara wa la dirar shi ma wannan hadisi ne mashhuri har ma wanda ma ba ma hadisi ba kamar ihtilafu ummati rahma asali ma ba shi da isnadi amma har ga mashhuri ne a bisa harsunan mutane ko hubbul watani min al-iman shi ma aslan ba ma hadisi bane na annabi sallallahu alaihi wasallam to duk wannan ana a wajen malaman hadisi sukan ce masa al-mashhur amma abin da suke nufi da al-mashhur ba mashhur na istilah ba na mustalah al-hadith ba mashhur a harsunan mutane to na ambata muku cewa akwai littafi da ya da ya tara irin wa'annan hadisai ya sunan littafin المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة وسنة وندي لتافه شمس الدين السخاوي akwai daga cikin misalin da akan kawo da hadisai alhadisul mashhur suna da yawa suna da yawan gaske amma daga cikin hadisan da akan kawo akwai wannan hadisin na kunutun annabi sallallahu alaihi wasallam ala ri'lin wa zakwan wanda Anas radiyallahu anhu ya ruwaito Abu huraira ma ya ruwaito wannan mutanen mutanen bi'ir ma'una da suka zo aka ba su makaranta su je su karantar da su alqur'ani da suka je sai suka je suka karkashe su annabi sallallahu alaihi wasallam ya wata ɗaya ne musu kunuti yana yana musu addu'a har sai da aka saukar da laifin raka min amr shay abin nan waɗannan ashabu bi'r mauna ri'l wa zakwan wa usayya hadisin Anas ya ruwaito shi cikin sahihin bukhari Abu Hurairah ma ya ruwaito shi sannan akwai abin nan hafaf al-Ghifari shi ma ya ruwaito shi daga anas kuma waɗanda suka roke shi ma suna da yawa abu mijlis ya ruwaito shi abdulaziz ibn suhaib ya ruwaito isaac ibn abdullahi ibn abi talha da asim al-ahwal da qatada kaga wajen mutum biyar ya sun ruwaito daga anas ibn malik duk riwaya wayannan tana cikin sahih al-bukhari sannan bayan kowanne daga cikin su kuma a kowanne in ka zo tabakar in ka zo qatada zaka samu da yawa sun ruwaito daga wajensa asim al-ahwal da yawa sun ruwaito daga wajensa to wannan shine alhadith misali ne hadithun mashhur da akan kawo anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qanata shahran yad'u ala ri'lin wa zakwan wa والثالث kashi na uku daga cikin asalif ne ake nufi da kashi na uku dinnan asalif na ne la la eh na kismin hadith bi itibari tsohon usulihi na kashin hadisai in kai tsokaci yadda yadda isna asani din suke zuwa wannan yana da muhimmanci ku rika gane wannan littafan malamai din nan da suke gani ba irin littafai ne da yanzu ake karanta ake rubuta na zamani ba na ko alf laila wa laila na larabci haka usul ne ilmi kowace kalma in suka sata sun mata bigire tana da ma'ana kuma koyaushe in ka so ka fahimce su ka rinka rabu din ma'anar abubuwan da idan koyaushe ka ga tafsiri to ka koma ka ga ijmalin da ake ciki in aka rarrabe maka abu to kaga rarrabewar daga wani abu da aka dunkule shi a can baya sai ka fahimci littafin sosai saboda ka asalif da yake nufi ba salif min aqsamil ahad bane asalif min aqsamil hadith bi itibari turuq wusulihi ilaina kashi na uku na kashe-kashen hadisi in muka dubi yaya hadisin ya zo mana wa'anne ta wa'anne hanyoyi hadisin ya zo mana amma a aqsamul ahad kashi na nawa ne na biyu tunda na farko shine al-mashhur wadih al-aziz ma'ana al-aziz fa'il ne daga izza fa'il a fiqatul mubalaga na fa'il wato abin nan daga izza al-izza abin da yake samun ka yana da wahala al-aziz wanda yake yana da ma'anar buwaya amma daga cikin buwayarsa shine ya zamanto nadir sai ya ka same shi hmm? to shine al-aziz wato wanda ya sifanci ma'anar ta kenan ta lugha amma a ma'anarsa a wajen malaman hadisi wa huwa an la yarwihi aqallu min ithnaini an ithnaini ya zamanto ba ya zamanto ba a samun a ƙasa da rawi biyu ya ruwaito shi daga rawi biyu wato a isnadin hadisin ya zamanto cewa ko a asalin hadisin tabi'ai biyu sun rawaito daga sahabbai biyu ko tabi'ai biyu sun rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai biyu sun rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kowanne daga cikin sahabban kuma mutum biyu sun rawaito daga wajensa to in aka sami wannan sifar ya zama to aziz wannan yana da wahalar ya saboda da wahala hadisi ya zo a wannan sifar shi yasa ake ce masa al-aziz wa sunniya bidalika imma li qillati wujudihi me yasa aka sa masa aziz an sa masa haka ne saboda da ya ka samu kamar da ya ka same shi a wannan sifar wa in mali kaunihi azza ko kuma daga ma'anar cewa azza ya buwaya ay qawiya bi maji'ihi min tariqin ukhra cewa ya karfafa saboda ya zo ta wata hanyar domin in hadisi ya zo ta hanya daya yiwuwar kuskure ga wanda ya ruwaito shi ba kamar in aka samu ne masa shaida ba kamar yadda zai zo mana a cikin bayani a cikin aziz kafin mu za a nan wannan nutsa zan kara taudihin ta insha Allah a wannan yake cewa walaisa shartan na'am walaisa shartan fi sahih walaisa shartan li sahih khilafan liman za'amahu ba sharadin hadisin sahihi bane sabanin ga wanda ya faɗa haka daga cikin malamai akwai daga cikin malamai wanda ya yake sharaɗin alhadisu sahih shine abu abdullahi al-hakim shi ma ya faɗa cewa sha'anin amanan ya ce abu abin abu aliyu jibba'i ne al-mu'tazila sharaɗin hadisi kafin a karɓe shi sai idan ya zamanto aziz wato ya zamanto mutum biyu sun roto daga annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma kowanne daga cikin su suna mutum biyu sun roto daga wajensa domin sharaɗin sharaɗin karɓan shaida mutum biyu ya zamanto su ne suka shaida din ga dai tawbihin yadda malam zai kawo wa huwa abu aliyu jubba'i min al-mu'tazila wanda abu aliyu jubba'i daga cikin malaman mu'tazilawa sun tafi akan wannan me yasa mu'tazila suka damu da bincike akan sha'anin irin wannan fanni din saboda sun shiga cikin sun kafa ka'idodi na fahimtar su ga addini bisa tunanin hankali wato ka'idodi al-qawa'id nan a qawa'id aqliya sai suka samu wayannan ka'idodi na hankali sun yi karo da waɗansu nasosi na hadisi saboda haka da suke karo da su sai suka ce to ai waɗannan ka'idodi na a hankali da suka kafa ka'idodi ne waɗanda suke tabbacin su tabbatacce ne da kuma abin da suke nuni gare shi abin da ke tabbatacce babu ko shakka a ciki wato kamar ka ce ɗaya a tara da ɗaya biyu in wani ya zo ya ce maka ka kawo maka dalili ai za ka ɗauka ba shi da hankali shi ne ba shi da hankali domin abin wanda yake ba a shakka to su haka suka dauki bisa dalilan su haka suka dauke su wato yana bada ilmun wato al ilmu daruri shi ku hadisi da sauran hujjoji na shari'a abubuwa ne waɗanda suke tabbacin su ba ba ba ne, in ma tabbacin su katsi ne to dalalan su abinda suke nuni gare shi shi ma kansa ba katsi bane to dan haka da suka samu wayannan hadisai din in suka saba da abin din su na hankali to sai su zo su rinka cewa ai asali ma tabbatar su ya kamata a ce sun cika waɗansu sharaɗai kafin tabbatar su ta zama to addinin karɓaɓɓiya saboda haka suka sanya sharaɗin hadisi ya zama to ingantacce dole ya zama to aziz wato dole a rawaito shi ta hanyoyi guda biyu wa ilaihi yuli'u kalamul hakimi abi abdullah fi umumul hadith haka nan kuma zancen alhafiz abu abdullah a cikin littafin sa ulumul hadith الحاكم أبو عبد الله شيني من المستدرك النيسى ابن البيت الحاكم أبو عبد الله النيسى بوري ابن المشهور بابن البيت wanda ya rubuta littafin al-mustadrak kuma littafin shine shine kamar yadda muke bayani shine na biyu da ya rubuta littafi akan ulumul hadith abin nan akan bayan alqadi arrama hurmuzi mun ce kuma wanda aka san ya rubuta littafi akan ulumul hadith shine abu hakim to a cikin littafinsa ga abin da yake faɗa haitu kala asahi an yarwihi sahabi az-za'ilu anhu ismu eh, jahala hadisi ingantacce shine sahabi ya rawaito wannan hadisin amma wannan sahabin ba kowane irin sahabi ba az-za'ilu anhu ismu jahala sahabin da ya zamanto sunan jahala ya so daga gare shi ba za a ce ba a san shi ba wato in aka ce rajulun min as-sahaba wannan bai isa ba ko in aka ce abin nan a wani sahabi wanda yake ba wanda aka san wani tabi'i ya rawaito shi in ba tabi'i guda ɗaya ba shi ma wannan za a ce masa majhul ne to sharadin hadisi sahihi sahabin da ya rawaito ya zama to ba majhuli bane a nasa a nasa istilahi to ga yanda ya fassara wa azzail anhu ismul jahala bi an yakuna lahu rawiyan ya zama to yana da masu riwaya guda biyu saboda ka kaga kamar huzun kakan sa'id ibn musayyab ya fita hadisin da ya rawaito ba zai zama to sahihi ba a wajen hakim domin hujr ba wanda ya rawaito hadisi daga gare shi illa ɗansa musayyab shi ma ɗansa musayyab ba wanda ya rawaito hadisi daga gare shi sai ji sai abin sai ba sai ɗansa sa'id ibn musayyab haka nan kamar a wannan wannan ya sunansa bahad ibn hakim an abihi an jaddihi bahar ibn hakim ibn muawiya ibn haida haida sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba wanda ya rawaito hadisinsa illa ɗansa abin nan a sorry muawiya ibn haida sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba wanda ya rawaya daga gare shi sai ɗansa hakim shi kuma hakim ba wanda ya rawaya daga gare shi sai ibn hakim an an to shi a wajen hakim irwa ina hadisan ba za su zama to sahihai ba saboda sahabin da ya rawaito har yanzu majhuli ne tunda mutum ɗaya ne ya ruwaito gare su kun fahimta dole a sharadin a wajensa sahabin ya zama to mutum biyu ne suke riwaya daga wajensa ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا sannan ya zamanto hadisin sannan malaman hadisi masu riwayar hadisi su karɓe shi da riwaya ila waqtina har ya zo zuwa gare har ya zo zuwa zamanin mu ka shahadati ala shahada kamar yadda ake shaida ka san shaida dole ta zamanto wala shahid shahid abin nan wala shahid shahidani min rijalikum min واستشهدوا شهيدين من رجالكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن, ينكو فإن لم يكونا رجلين رجلين فرجل وامرأتان أتشي شهيدا كنتي كينا واستشهدوا شهيدين الله تعالى من شهيدر من أكان shaidar da mutane guda biyu ba a karɓar shaidar mutum ɗaya in banga kamar wanda aka yi istifna'i Huzaima bin Abin Huzaima da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi shaidar sa yake kuma wannan gare shi take shi shi kadai amma shaida sai shaida mutum biyu to wannan sai yace yi kiyasin riwaya akan akan shahada domin shaida wannan dai babu sabari a kai ko shaida ba a karɓa sai shaidan mutum biyu idan mutum ya kawo shaida shi shi kadai ba za a yi masa hukunci ba sai idan almudda'a alaihi ya zamanto kan cewa ya ƙi rantsuwa da zai kawar da wannan da'awar a kansa to wannan rantsuwar sai ta zamanto karina sai ta zamanto bi matsayin shaida kenan amma duk da haka ba za a karbi ba za a yi masa alƙali ba masa hukunci ba sai shi ma kansa ya yi rantsuwa amma in aka samu shaida guda biyu shikenan sai a yi hukunci to sai shaida ta zamanto asali ya kiyasin riwaya a kansa to shaida da riwaya daidai suke ko ba daidai suke ba akwai bambanci tsakanin shaida da riwaya wanda yake so ya san bambanci din kuma yana da muhimmanci sanin bambanci a wajen malamai saboda babin wajen ganin wata shin ganin wata babin shaida ne ko babin riwaya ne eh shaida ne ko babin riwaya ne ganin wata eh <laughs> almuhim in kuna so dai ku koma cikin littafin alqarafi littafin ah, abin nan ah, shahabuddin alqarafi alfuruq الفروق يعني من لتافين مقواعد الفقهية نمثل المالكية عند شعب الدين القرافي أفر كونسا بجتكم بأبواب مفركو ياي بمبنشن قائدة بفكي بمبنش الشيدة جريواية سنو ذاك سنع اينا ذاك سنع جنوك الفروق أنواع البروق شيني أسأل سنوك أنواع البروق أما دي ياش شهرة الفروق هكما أكربوتا أبنقل للتابع القراسي شهاب الدين القراسي daga cikin almajiran izidin bin abdulsalam malaman mazhaban daga cikin gaggagagga malaman mazhaban malikiya to an gane hujjar hakim saboda a wajen imam abu abdullahi al-hakim al-hadithu sahih dole ya zamanto aziz kenan ko ba haka ba eh? me yasa muka ce dole ya zamanto aziz me yasa hakim menene ya muka gano daga cikin maganar hakim cewa sharadin hadithu sahih ya zamanto aziz wa laysa shartan lis sahih fa'lami wa qila shartun wattabahu al haka ya ina jin haka haka sufi yace hmm? ba sharadi bane na hadithu sahih al-aziz amma waɗansu malamai sun ce sharadi ne hmm? warta bahul hakimi hakim ya zaɓi wannan magana me ta muka gane cewa maganar hakim ce a cikin maganarsa me ya nuna mana haka a ni ba na son a maimaita mu mutum abin da ya fahimta daga wannan taudihin da muke me aka gane ya muka gane cewa maganar hakim shine alhadithu sahih dole ya zamanto aziz inda mun fada in mun fahimci aziz kuma mun fahimci maganar hakim na'am eh yace ne shaida aziz ce yau wato ne abin da kake so kenan ji mutum biyu ya ce ya ce wato ba za a karbi hadisi ba sai idan sahabin da ya ruwaito yana da masu riwaya guda biyu daga gare shi ko ba haka ba wato in shi in shi shi kaɗai ne ya ruwaito sai in ya zamanto cewa mutane biyu sun yi riwaya daga gare shi hmm? ah, ah, wannan eh, sharaɗin da hakim ya sanya kenan wasarraha ah, na larabci za ka yi masa magana alƙadi abubakar ibn al-arabi fi sharh al-bukhari بأن ذلك شرط البخاري القاضي أبو بكر ابن العربي القاضينا مذهب مالكية معلم مالكية أتكين شرح سنسه البخاري يتي وأن شرط إمام البخاري أتكين حديثه وأجاب أما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر to da aka kawo masa abin da yake rusa wannan ka'idar tasa sai ya kawo jawabi wanda shi kansa jawabin nasa fihi nazar akwai duba a ciki li'annahu qal domin cewa yayi fa in qila to idan kuma aka ce mun hadithul a'mal bin niyyat fardun to ai ga abin nan ce sharadin hadithu bukhari shine hadisi ya zamanto al to sai aka kawo min hadisin innamal a'malu binniyat aka ce wannan hadisi ne fard an umar illa ba wanda ya daga shi daga sayyidina umar sai alqama ta bin an al قال في تتمنين جواب مو قلنا قد خطب فيه عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة أي سيدنا عمر خطبة يدى حديثه a cikin sahabbai gaba ki daya ya hudu ba da shi ba mutum ba ware mutum ɗaya ya gaya masa ba falaula annahum ya'rifunahu la ankaruhu da ba dan ake sun san hadisin ba da da alqama ya faɗa sai su masa inkari amma ba su masa inkari ba saboda sun riga sun Umar ya shi akan saboda haka kar ce za ka kawo min hujja da hadisin innamal a'malu binniyat kaza qal to kaji hazu goke masa kaza qal wato haka dai ya faɗa wato uqiba an mayar masa da matani bi annahu la yalzam min kaunihim sakatu anhu an yakunu sami'uhu min ghairihi baya lazimtar kan cewa dan sun yi shiru ba su masa inkari ba cewa sun ji shi daga wajen wani ne ba shi ba wa bi anna hadha ta yi ya zamanto kan cewa ta yiwu ya zaman kan cewa sun riga sun ji shi daga wani ba na Umar din ba aslan ba daga wanda ya ji shi daga sayyidina Umar din ba ko kuma ya zaman kan cewa sun yadda da shi shi yasa suka shi yasa baki masa inkari ba sun yadda da shi sun yadda cewa shi amintacce ne saboda haka sun yadda da maganarsa ai ba dalili a ce dan shi shi kadai ne ya faɗa ba lalle ne dan shi in mutum ya faɗa ba shi shi kadai ya zama ba ya masa inkari ba an samu mutum ya faɗa hadisi shi shi kadai ba a ji daga wani wajen wani ba kuma an karba saboda haka da suka shiru to yi ya zama to kanta sun da maganarsa wa bi anna hadha wasul lima fi umar muni a fi tafarruji alqama to in ma an sallama cewa mun ji a wajen sayyidina umar da su mata in ba wato alqama fa hmm, domin ba wanda ya rubuta daga alqama illa Muhammadu bin ibrahim al-taymi ثم تفرد محمد بن ابراهيم به عن القبه domin ba wanda ya rubuta daga Muhammadu bin ibrahim a taimi sai ba wanda ya rubuta daga alqama sai Muhammadu bin ibrahim al ثم تفرد يحيى بن ثم تفر ثم لأن الموت مرئ في تفرد علقمة ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد sannan idan ma an sallama kan cewa alkama ya kaɗaita da shi wajen riwaya daga umar to kaɗaituwar muhammad ibn ibrahim daga alkama shi kuma da me za a kawo jawabin Eh, kuma da za a kawo jawabin kaɗaituwar Yahya ibn Sa'id wajen riwayar hadisin daga Muhammad ibn Ibrahim hmm? kaga duk babu jawabi akan wannan alama huwa as-sahih al-ma'ruf inda al-muhaddithin akan abin da yake ma sahihi ne sananne wajen malaman hadisi cewa wannan hadisin fardul mutlaq ne ba wanda ya toshi daga wajen wa'annan in ba su ba wa qad waradat lahum mutaba'atun la yu'tabaru biha li ba'tiha an rawaito waɗansu riwayoyi waɗanda suke sun zama to mutaba'at zai zo mana ma'anar mutaba'a abin da ake nufi da mutaba'a shine mutane biyu ki tarayya wajen riwayar hadisi daga malami ɗaya hmm? to kowanne daga cikin su mutabi'un li sahibihi wa mutaba'un lahu hmm? wannan ya bi wannan kuma shi kansa wannan ya bi wancan kuma wancan mabiyin wancan ne an gani shine ma'anar mutaba'a ya zamanto ai masu riwaya guda biyu ko sama da haka su yi tarayya wajen riwayar hadisi daga wajen malami ɗaya kowanne ya ƙarfafa juna kowanne ya yi shaida ga juna to waɗansu an ruwaito hadisai mutaba'ad waɗanda su ba suka ruwaito sun ruwaito hadisan daga alƙama waɗansu ba muhammad ibn ibrahim taimi ba haka nan daga daga daga Muhammad ibn Ibrahim Taimi an samu waɗansu sun ruwaito hadisin tare da Yahya ibn Sa'id al-Ansari amma yace la yu'tabar biha ba ababen lura ba ce ba ma za a ba za a kalle su ba ma wa'annan asani din ne ba a fiya saboda masu rauni ne domin sharaɗin mu ta zamanto ingantacciya ko kuma dai ta zamanto ta inganta a iya lura da ita salihatun min ba kama inda suke cewa zai zo mana anan gaba insha Allah a shahid anan wajen shine cewa hadisin innamal a'malu binniyat raddi ne ga duk wanda yake sharaɗin Imam Bukhari wajen fitar da hadisi ya zama to hadisi ya zama to hadisi ne aziz in banda wannan ma yawa wa kaza la yusallamu jawabu fi ghairi hadisi Umar radiyallahu anhu sannan ma haka nan ma jawabin da ya kawo ba za a sallama ba in ba a cikin wani hadisi wanda ba na Umar ba kamar hadisin Huzn hadisin Huzn kakan Sa'id ibn Musayyab ba wanda ya rawaito shi sai dan sa Musayyab ba wanda ya rawaito shi daga Musayyab sai dan sa Sa'id ibn Musayyab wanda ya yake ya zo dan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin kitabul adab a cikin sahih bukhari ya zo dan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya da shi ya sunan ka sai sunan sa huzn sai yake cewa kai ba huzun bane sahal ne shi sai kita shi ba zai canza sunan da mahaifinsa ya sa masa ba sunan yankan da babansa ya sa masa saboda haka bai canza sunan ba shi sai ibn musayyib yake cewa har yanzu wannan kunci yana cikin mu saboda ya ki daukan wannan nasiha ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan tunda suna ne mummuna larabawa bisa al'adarsu a da ɗa sai a sa masa suna ne wato mai kaushi a ce hanzala ɗaci a ce huzun wato baƙin ciki irin waɗannan sunaye wanda yake daga abokin gaba ya ji sunansa an ce ai za mu je yaƙi wane ne yake akan kabilar wane in ka ji an ce ai hanzala ne to kowa ya san cewa wato wannan wani wani abin wani jabberi ne abin tsoro ne amma idan idan idan bayi ne sai a saka ji an samu su maisara rabah hmm, yasir irin waɗannan sunaye din na sauƙi haka al'adar su yake to shi ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sunnarsa da ya koya mana kan cewa sanya sunaye masu kyakkyawar ma'ana saboda haka wanda su da suna masu mummunan ma'ana ko kuma suna wanda yake akwai tazkiya a ciki yakan canza musu suna to huzun da ya zo da wannan suna sai ya canza masa suna sai ya ce a shi ba zai canza sunan da babansa yanka masa rago a kai ba to saboda haka shine sai ibn musayyib yake cewa wannan kuncin zuciyar sai ya kasance tare da su saboda sun yaki kakansa ya da yadda a cikin zamanin suna to idan an yi raddi akan wancan hadisin inda idan ibn abinan alqadi ibn arabi ya yi raddi ga hadisin sayyidina umar da cewa ai umar ya faɗe shi akan mimbari ne hadisin huzunta ne raddinsa kaga babu raddi saboda haka dai ka'idar da ya sanya ta rushe shine ma'anar abin nan da hafi da ke cewa wa kaza la yusallamu jawabuhu fi ghairi hadisi Umar radiyallahu anhu yana mana ishara akan akan sauran abin abin da ake ce musu afradu sahih hadisai ne wanda suke ingantattu amma kuma ko ne daga cikin su fard ne hmm? yanzu kamar hadisin ko da yake shi wannan wannan hakikatan ba zai zama to misali ba tunda hadisin abin nan Hammam ibnu munabbis an Abi Hurairah um, domin akwai mutaba'a amma dai akwai su afradu sahih yana a cikin nukat na ibn salah nukat ala kitab ibn salah na mustalah alhafiz ibn hajar ya kawo misalai sama abin ban da wannan wa qala ibn rushayd ibn rushayd ibn rushayd ɗaya daga cikin manyan malaman maghrib malaman hadisi ne akwai littafin sa da yayi as-sananul abin as-sananul abyan fi al-muhakamati bayna al-imamayn fi al-isnad al-mu'annan wannan littafi ne muhimmi kwarai da gaske a ilmin mustalahul hadis wanda ibnu rushayd wanda yake akwai littafin sa na tafiye-tafiye da yawa masu yawa wanda yake cike da fa'idodin hadis min al-aiba yake ce ma yake ma ibnu yake ma al shi ma maliki yake shi ma malikiya ne yake cewa wa laqad kana yakfi al-qadi fi butlan madda'ahu annahu شرط البخاري أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه ya kamata a ce ai alqadi ibn arabi abin da ya da'awa na cewa sharuɗin bukhari ne hadisi na farko ya warware masa wannan shine hadisin innamal a'malu binniyat hmm? domin hadisi ne wanda ya tafar hmm? kamar yadda muka gani zan fahimtar tambaya fa ya aka yi ya aka yi ya aka yi raddi ga ibn al-arabi da hadisin innamal a'malu binniyat wadda ibn hibban na da da'awahu ibn hibban kuma al-albusi sahibu sahih wanda shi ma yana da littafinsa ingantacce ne kuma kitabun asiqat ibn hibban mun san yana ɗaya daga cikin waɗanda su ma suka sharɗanta inganci a cikin riwayar su da shi da ibn huzaima su sun sharɗin cewa da hadisin da za su rawaito sai ingantacce a bisa sharaɗin su da haka ɗaya daga cikin in kana neman ƙari a hakan hadisai sahihai in ka fita daga cikin bukhari da muslim to wura ɗaya daga cikin wuraren da zaka je ta aji zango shine sahih ibn hibban ibn hibban yake cewa inna riwayata ithnayn an ithnayn ila an yantahi ila an ila an yantahi la tujad aslan aslan ma ba za ka samu irin wannan riwayar ba a ce mutum biyu yayi riwaya daga mutum biyu sun yi riwaya daga mutum biyu har zuwa karshen hadisin wannan ba za ka same ta ba aslan to shi ma wannan abu ne wanda yake abin kuskure ne shi ne shi yasa abin nan ibn hajar yake cewa wadda'a yayi da'awa da'awa ce ba ta da hujja qultu in arada bihi أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم إن يعني نفهم كان رواية متن بيو كأي دقى متن بيو كأي بعد أتانيك بأصلا تو ممكن لا يسلم مثلا أما سورة العزيز التي حررناها فموجودة أما سورة الحديث العزيز وند مك بيان انت حديث وند مك بيان انت بأن لا يرويه أقل من اثنين أن أقل من اثنين وأن ذا يسامو ya zama to a koyaushe za ka iya samun akalla dai mutum biyu sun rawaito shi ko abin da ya sama da haka wannan mai juda shi ne ya kawo mana misali misaluhu ma rawahu shaykhan hadisin da bukhari da muslim suka rawaito in aka ce a shaykhan to ake nufi ko min hadisi anas bukhari da muslim duk sun rawaito shi daga hadisin anas wal bukhari min hadisi abi huraira bukhari kuma ya rawaito shi daga hadisin abu huraira أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ɗayanku ba zai imani cikakke ba imaninsa ba zai cika ba har sai na kasance mafi soyuwa gare shi daga mahaifinsa da ɗansa wannan shine lafazin hadisin abi huraira lafazin hadisin anas kuwa ya ƙara fi ajma'in da kuma mutane baki ɗaya to wannan hadisin kaga hadisi ne aziz domin gashi to kullu tabaqa min tabaqatil isnad zaka samu zaka samu zaka samu isnan fa a tabakar sahabbai an samu Abu Huraira da Anas ko ba haka ba to a tabakar tabi'ai kuma daga Anas an samu gashi nan Ibn Hajar yake cewa wa rawahu an Anas Qatada wa Abdul Aziz ibn Suhaib daga Anas aka samu Qatada eh, ibn Du'ama as-Sadusi da kuma Abdul Aziz ibn Suhaib suka rawaito hadisin daga Anas kaga an samu mutum biyu su rawaito shi daga Anas ورواه عن قتادة شعبة وسعيد شعبة ابن الحجاج دكما سعيد ابن أبي عروبة سوسو جيسك روشوش دقا قتادة سوما ورواه عن عبد العزيز ابن إسماعيل ورواه عن عبد العزيز إسماعيل ابن عليا في كان عبد العزيز كما أكثر متاني بيو سولوتو دقا وجنسا إسماعيل ابن عليا دكما عبد الوارث ابن سعيد دكا سدقا شنا إمة أهل البصر ورواه عن كل جماعة daga kowanne daga cikin su kuma aka samu jama'a sune to kaga wannan shine sura aziz a kowane tabaka za ka samu akalla mutum biyu sun rawaito shi ba ma fa to shine alhadithul aziz saboda haka wannan sura wannan sura da muka da malaman mustalah wal hadith suka bayyana kaga akwai ta nan daga cikin abin da waɗanda suka yi da'awar cewa sharaɗin hadisi sahihi ya zamanto aziz ne akwai hujja fa da suka kawo fa mai ƙarfi daga cikin hujjar da suka kawo hadisin wannan abu musa al ya je ya masa sayyidina umar sallama ya masa sallama sau uku ya yi istizani sayyidina umar bai amsa masa ba sai ya juya ya tafi sai sayyidina umar da ya haɗu sai ya aika aka kirawo shi yake ka zo kayi sallama sau uku kayi istizani sai ka juya ka tafi me yasa yake saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana istizani sau uku ne in an amsa muku shikenan ba an amsa muku ba ku koma sai ya kama shi ki ka kawo mu shaida akan abin da ka faɗa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace sai ya ji kawo masa shaida an san kuma yanda Umar yake sai na Umar baya baya wasa Abu Musa al-Ash'ari ya tashi ya tafi a tsorace ya je ya samu mutanen ya samu jama'ar Ansar suna zaune a cikin majalisin su suka suna ganin sa a tsorace suka ce wani me ke tafa da shi shine sai yake cewa dan Allah wa zai mu shaida na gaya ma Umar hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam na isti'zan ya ce sai na kawo masa shaida ya yi zai shaida tare da ni sai a suka ce ba wanda zai tashi bai tare da sai wanda yake kowa kankanta a cikin sai aka tashi Abu Sa'id al-Khudri yaro ne yake je ya masa shaida ya je ya ga masa Sayyidina Umar da ya ga masa Sayyidina Umar radiyallahu anhu sai Sayyidina Umar yake cewa ban tuhunce ka ba amma so nake in lakin amma hadisi yin riwayar hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam lakin al-hadith an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aziz magana kan Annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda yake mai nauyi mai karfi wato ka tabbatar da abin da kake faɗa to saboda haka waɗansu kafa hujja da cewa to wannan ya nuna cewa kenan ba a karɓan hadisi sai an samu wani ya shaida tun da shi saniyan sai na umar ya nuna haka to yanzu me za mu ce kuma me jawabin mu akan wannan gashi kuma malaman mutsala sun ce wannan ba sharɗin hadisin sahihi ba ne har sun rushe magana qadi ibn arabi bayan kuma gashi su irin magana su ga irin ga filin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai na umar har wa yau lokacin da suke tafiya za su je sham da suka zo suka je suka ji labarin an kawo musu labari cewa annoba ta barke ana ana fa'un shi ne sai ce yaya za a yi shi ne sai abin nan Abdurrahman ibn Auf ya zo yake cewa ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka ji ana fa'un ya barke a wuri to na waje kar su shiga na ciki kuma kar su fita sai cewa zai masa shaida ya zai masa shaida cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa aka samu abin wanda bai cika ba ina jin Abu Ubaida ya masa shaida haka nan sayyidina Abubakar shi ma da aka zo abin nan kaka aljadda ta zo tana neman gadon ta tana neman rabon gado yace la ajidu zaki fi kitabillahi shay wala fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni a cikin littafin Allah ban ga an ce ga rabon kaka ba haka nan ma a sunan annabi sallallahu alaihi wasallam shine aka ce wane ne yake da waye san wani abu akan annabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Maslama ya tashi kita ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata asudu yace waye ji shi da tare da kai zai rasa bin shuba ya tashi shi da tare da shi sai da abubakar ya yi wannan to kaga duk wannan yana kan cewa hannuwan mutum biyu to amma wannan abin da hujja akan wannan sai ka koma a cikin sahihin bukhari ya aka da littafi da kira kitabu akhbaril ahad kitabu akhbaril ahad ahad littafi da ya magana akan akhbarul ahad daga cikin ya kawo daga cikin abubuwan da ya kawo ya kawo hadisin bilal cewa inna bilal yu'adhdhinu bilay fakulu washrabu hatta yu'adhdhin ibnu ummi maktum bilal yana kiran sallah cikin dare ne saboda haka ku ci ku sha har sai ibnu ummi maktum yayi azan bilal mutum ɗaya ne ba a ce sai an samu sai ka ji wani wani ladani yayi kira tare da bilal ba hmm? sannan zaka abin nan zaka cika sha an halatta maka ka cika sha azumi bai kama ka ba da kiran sallan mutum ɗaya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'ad ibn jabal da abu wanda yake muhimmi asalin addini zuwa ga mutanen yaman baki ɗaya kuma shi shi kaɗai ya tura bai kaɗa shi tare da wani ba yace na yace mata ka ta'ati qauman ahla kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha shahadatu an la ilaha Allah." kaga shi shi kadai ne da hadisai irin waɗannan Imam al-Bukhari ya kawo su dan ya nuna kan cewa hadisi idan mutum guda ɗaya ya rawaito shi hujja ne yasa kuma shi kansa din ya nuna wannan ya sanya ya fara hadisi ya fara littafin sa da hadisin Umar ibn al-Khattab tare da ba wanda ya rawaito shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina Umar ba wanda ya rawaito shi daga sayyidina Umar sai Al-Qaba haka nan har zuwa ga na ibn Sa'id al-Ansari sannan ko ba wani ne kadai daga cikin afradu sahih ba a cikin sahihul bukhari akwai hadisai masu kamar wannan wanda daga cikin ya kawo muku misalin hadisin huzn kakan sa'id ibn musayyib wanda yake a cikin kitabul adab na sahihul bukhari akwai irin su ma wanda Alhafi ibn hajar da ya kawo maganar hakim a cikin nukan ala kitab ibn salah yace Afradus sahih abin da ake nufi da Afradus sahih hadisai da suke cikin sahihul bukhari da muslim amma kuma an ruwaito su a abin nan hadisai ne far wato ta hanyar mutum ɗaya ɗaya aka ruwaito su sun isa wajen raddi da cewa ba sharadi bane ne ya zamanto sahihi a cewa hadisi sai ya zamanto aziz an fahimci wannan ba iskali ba tambaya نعم an shi ne dama duk magana da muke gana cewa tambayar sa shine cewa wai idan wai wani na nufin cewa ko da akal ko da akalla da mutum biyu ne suka rawaito hadisin zai iya zama tuwa hadisi sahihi ga hadisin inna mal amalu jinniyat aƙalla min ismail ne suka rawaito shi hmm? amma kun bai zama sahihi ba sai dai ko mun ce hadisan da suke cikin bukhari ba sahihai bane ko mun ce akwai wadansu hadisai da suke ba ingantattu ba ai shine wannan ma'anar shine ma'anar rushe wannan ka'idar duk wanda yake ka'idarsa cewa hadisi sahihi dole ya zamanto aziz dole ya zamanto a kowane tsabaka an samu mutum biyu ko sama da haka sun ruwaito shi to za a rusa masa wannan da'awar tasa da afradus sahih za a rusa masa wannan da'awar tasa da hadisai da suke cikin al bukhari da sahih muslim ga su kuma sun zo ba wanda rawaito su sai mutum daya a dabakar isnadi daga ciki akwai hadisin amal bin niyat wa rawaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa rawaito shi daga umar akwai wani banda shi wa rawaito shi daga alqama muhammad ibn ibrahim al-taymi wa rawaito shi daga muhammad ibn ibrahim al-taymi yahya ibn sa'id al-ansari dukkan waɗannan su suka ne suka rawaito hadisi daga yahya ibn sa'id al-ansari ne abin nan ya yaɗu haka nan sa'id abin hadisin huzn wa ya rawaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ya rawaito shi kuma daga shi huzn din musayyib wa ya rawaito shi daga musayyib sa'id kaga yana kuma yana cikin sahihul bukhari saboda kaga ya nuna cewa kenan za a iya samun hadisi sahihi ba aziz ba ko ba haka ba ko dama shine matlub din Eh. hadisin bara ibn azib hadisin bara ibn azib ban san ban san mutum ɗaya ne kawai rufe shi mutum ɗaya ne kawai rufe shi daga bara oho na gane na gane wajen tahwil wajen wanda ya je ga ma sahaban da suke kuba ba cewa an hawwala qibla kuma suka juya to duk irin wayannan hadisan su ne imamul bukhari ke kawo a cikin akhbarul ahad amma wannan shi imamul bukhari yayi haka ba dan ya raddi ga wannan ka'idar bane ya yi don ya rabbi ga 'yan bid'a irin su abu aliyu jubba'i yan mu'tazila da suke cewa shi aslan ma hadisi ba za a karbe shi ba idan mutum ɗaya ne ya rawaito shi akhbarul ahad ba za a karbe shi ba dan haka imam bukhari ya rubuta wannan babin a karshen a karshen a wajen karshen sahih bukhari kudu ba shi gani amma mu almuhim wannan da'awar yan bayani da suka zo cewa in ma mun sallama cewa akhbarul ahad za a karbe su to amma alhadithu sahih dole zaman to mutum biyu suka rawaito shi to shine aka yi musu raddi da wannan na'am to qadi ibn al-arabi ya a karni na shida ya rayu karni na shida shekara 500 da wani abu ban rike shekarun shekarar mutuwarsa ba 500 da wani abu ne to a والرابع الغريب sai so nake mu kare mu kare ce wani aksamu hadis din nan ah, an والرابع الغريب والرابع منين الرابع منين نهود نمي يوا بيتباري طرق وصوله إلينا يوا توانا دي ياسا كاقا أنا جانيوا شيني الغريب ليه معنى الغريب باقو اللغة algarib ba ko ana ce ma ana ce wa mutum istagrabar rajul in balarabe in balarabe suka ce abin istagrabar rajul in yaje ya aure a cikin dangi da ba nasa ba ya zama to wato shi shi kadai kenan ba ko dan ka san da kowa a kabilar su zai je aure to idan mutum ya tsallake kabilar su ya je wata kabila ya je aure sai a ce istaghrabar ya zama to ba ko saboda ma'anar garib wato abin da yake bako an ce ma alhadithul garib bako saboda mutum ɗaya ne ya ruwaito shi wato kamar ya keɓanta ya zama toshi shi kaɗai haka nan ma kuma ana ce masa alfar alfar ɗaya kasan ana abin nan alfar shi ne da shi da alwutar duk ma'anarsu ɗaya wanda yake shi shi kaɗai ana cewa ana ce ma wannan sa ana ce masa alfa sa in ya zama toshi shi kaɗai ne ya ware kansa daga cikin garke ya fita shi shi kaɗai ana ce masa alfar ana ce masa alfari haka nan bishiya magarya larabawa sukan ce ma magarya fa alfari da in ya zamanto kan cewa ita kaɗai ce ta waye daga sauran bishiyoyi ta zamanto ita kaɗai to alhadithul fard kuma shine ma algharib a wani islahin amma zai zo ne bambanci tsakanin alfard da kuma algharib a cikin tafsirin hadisin ahar yanan kashi na nawa ne na hudu ya yake na hudu wanda ya ce min na uku ne dalilinsa نعم ورين الايام المشهور مدين لأ الغريب وين بيتي نهود دفع وين بيتي نهود اني يتي وهو ما ينفرد بروايته شخص واحد في اي موضع وقع التفرد به من السند على ما على ما سيقسم اليه الغريب كو افرتم كو اكرشن على ما سيقسم, على ما سيقسم إليه الغريب, الغريب المطلق والغريب النسبي من الإدارة كذا بعدين ما أقول لك كذا من تأكل تحريف أكيد على ما يقسم إليه إلى غريب على ما يقسم إليه الغريب إلى المطلق وال والنسبي فما تهاي تضمن في إدارة هكذا الغريب أنا أنا تقسيم في جوا جنوي دي الغريب المطلق والغريب النسبي أمم؟ أكون وانو دي كده نسخة بعوان النسخة بعوان على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي shi ma ɗan maimakon yaɗin ya sami almuhim yadda za mu rabe hadisi algharib ila algharibul mutlaq da kuma algharibul nisbi don nau'i biyu ne algharibul mutlaq shi ake ce masa alfar algharibul nisbi shi ake ce masa nan wajen ya kamata mu tsaya a nan wajen tun da sai ne muku bayanin garibul mutlak da garibul misli don ya shiga cikin hukuma akhbar al-ahad min haythu thubut al-gharib abinda ake ce ma al-gharib asali ya zamanto an kasa shi zuwa biyu ne al-gharibul mutlaq wal gharibul misli al-gharibul mutlaq shine wanda yake al-gharaba kadaituwar ta zamanto a asalin sanad in aka ce maka asalin sanad me ake nufi da asalin sanad yawa a tsarafuhu allazi fihi sahabi inda yake sahabin yake hadisin da ya zamanto ba wanda ruwaito shi sai sahabi guda daya daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine ake cewa ma tafarrada bihi rawi isnadan wa matnan haka imam al-dhahabi ya fassara al-gharib al-mutlaq ma tafarrada bihi rawi isnadan wa matnan da matanin da isnadin shi shi kadai ne a wajen wannan rawi kamar hadisin nan na innamal a'malu binniyat kaga abin nan ba wanda ya rufe daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina umar to shi wannan ma kafi ya mai da shi far yasa imam ahmad lokacin da yake bada labarin hammam ibnu munabbih hammam ibnu munabbih ɗaya daga cikin mutanen yahudawa ne da suka musulunta cikin mutanen yaman yana da ilimin attaura mai yawa kuma ya ya haɗu da abu huraira kuma allah ya sa shi ya tsawon rai ya yi tsawon rai har ya riski abin nan banul abbas al-musawwida kamar yadda ake ce musu har ya riske su lokacin da abin nan wajen shekara wajen kusan 140 bayan hijira ya girma yadda har wato abin nan ba gira ba wannan saman idonsa wannan murfin idonsa na sama ya faɗi ya rufe idon saboda girma hadisansa guda 140 ne ma'amar ibn rashid daga cikin malaman yaman ya haɗu da shi ya rawaito hadisan da ya rawaito daga Abu Huraira guda 140 waɗansu lokacin yana da ƙarfi tun yana da ƙarfin sai haɗu da shi shi yake karanta masa yaji sauran ku da girma ya masa girma baya iya karantawa baya iya gani sai shi ma'amar ya karɓa yake karantawa daga wajensa Imam Ahmad yake cewa na ga abin nan ma'amar ya rike Hammam ibn Mulabbi ya rawaito hadisan da yawa daga cikin gara ibnu. da yawa daga cikin hadisan gara ne bi ma'ana ba wanda ya musharaka da Hammam ibn Munab ba wanda ya musharaka da Abu Huraira wajen riwayar wannan hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba wanda ya musharaka da Hammam ibn Munabbi wajen riwayar wannan hadisin daga Abu Huraira to daga ciki Imam Ahmad yake kawo hadisin da Imam Bukhari ma ya rawaito shi cewa abin nan khuffifa ala Dawud al-Qur'an fa kana ya'muru bi dabbati فيقرأ القرآن قبل أن تفرج جابته وكان يأكل من أمل يده Allah ya sauƙaƙe ma annabu dawo da karatun zabura ana ce alquran wato shine littafin Allah da aka bashi zabura wanda yake tana can wajen ba wannan zaburar da ake rubutawa ba wanda abin yanzu yanzu marasa sani suke cewa wai Allah ya zabura suna cewa Allah ya kamar ka ɗauko littafin zalm eh, abin nan na cikin bible ne kace shine abinda annabi isa yake bayan ga Allah madaukakin sarki yake fa walil ladina tumul sari ya bi aidihim thumma yaquluna hadha min indillahi sama na thamanan qalila shine cikin littafin zai ce ga shi da Allah ne ya rubuta to wannan zaburar ta sosai annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin ta ne annabi Dawud Allah ya bashi wannan yana daga cikin mu'jizarsa ya sauƙaƙe masa ita sai ya sa a ɗaura masa firjin abin nan sirrin dokinsa kafin a gama daurin sirrin ya karance ta ya karance ya karance littafin gabaki daya littafin Allah da ya bai kafin a daura sirrin to wannan hadisin Abu Hurairah ne kawai rubuta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam a zahir ba wanda ya rubuta shi ma daga Abu Hurairah illa Hammam ibn Munabbi shi yasa aka ce Imam Muslim ya rubuta hadisin daga cikin sahihin sa saboda wannan tafarruq amma Imam Bukhari ya rubuta shi dan ya ishara ya zuwa ga cewa ai akwai wanda ya musharaka da hammam ya rawaito hadisin daga Abu Huraira shine Aba ibn Yasar amma hadisin ba a bisa sharadin kai ba sai dai ya kawo shi dan ya nuna kan nan tafarruq din babu shi a shahid da nake so in kawo mana shine Imam Ahmad ya ce a cikin waɗannan a cikin sahifatu Hammam ibn Munabbih akwai gara'ib ai akwai hadisi da ba wanda ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai anan aka same shi to wannan shine ake ce masa al-fardul mutlaq nau'i na biyu kuma shine al-fardul nisbi shine ake ce masa al-gharib al-fardul nisbi ne ya zamanto kan cewa wani rawi ya kaɗaita da riwayar hadisin daga wani rawi daban wato idan tafarrud din ya zamanto a aslu sanad ne sahabin ne ya kaɗaita da rawaito hadisin sai ya zamanto alfardun mutlaq amma idan a tsakiyar isnadin ne sai ya zamanto alfardun nisbi kamar hadisin la tusammu al-inab al-karam wannan hadisin kada ku ce ba indi suna kada ku sanya masa suna kada ku sa masa suna al-karam saboda abin nan ba da ma'anar kan cewa abin da ake ake amfani da shi don aijiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sanya ma inji wannan suna to wannan hadisi, a Abu Hamza sukkari shi ruwaito shi daga daga Ahmad shi ne kadai ya ruwaito shi Ahmad yana da malamai yana da almajirai da dama amma Abu Hamza sukkari na ce masa Sukkari ne sai da Sukkari ne yasa yake cewa haka shi ne kadai ya ruwaito shi daga Ahmad saboda haka aka ce masa da bihi abu hamza su sukkari an al shi wannan in ka ji hadisi da irin wannan sigar shi ake ce masa annisi yawa yawan hadisan cikin mu'jamul Ausar haka suke mu'jamul Ausar na tabarani kowane hadisi ka ce masa zaka ga yaci a karshen sa wa hadal hadith da bihi fulanun an fulan to wannan tafarra da nisbi kadaitowar a cikin tsakiyar isnadin ne wato ta yi ya zamanto ma an da yawa daga cikin sahabbai sun ruwaito hadisin tabi'ai ma da yawa sun ruwaito hadisin da yawa kuma eh, eh, da yawa sun rawaito hadisin ah, daga cikin tabi'ut tabi'in kamar imam su imam malik amma sai ya zama to cikin hadisan tare da yawan waɗanda suka rawaito hadisi daga wajen imam malik ba wanda ya rawaito hadisin sai mutum ɗaya dole shi ake ce masa tafarrujin nisbi an gane ta yi an yi musharaka da riwayar hadisin an yi musharaka da imam malik wajen riwayar hadisin amma ya zama cikin almajiran imam malik gabaki ɗaya ba wanda zai rawaito hadisin daga wajen sai mutum ɗaya to nake ake ce masa tafarrujin miski to yawa yawan hadisai na wannan nau'in a tafarrujin nisbi yawa yawan su da ifai ne yawa yawan su da ifai ne yasa in kaga an ce tafarrar da bihi fulanin an fulanta wajen bincike ne shi yasa ne ma waɗansu malaman hadisi suke in suka ji suke maka haza hadisin gharib to ma'anar sa da'if kamar imamu tirmidhi idan imamu tirmidhi ya ce maka haza hadisin gharib la illa min hadha wannan hadisin bako ne ma'anarsa da ifi idan hadisi aka ce wani ya kaita da riwayarsa to kamar yadda zai zama to ɗaya daga cikin halin ne imma da ya kaita da hadisin ya saba ma kuma waɗanda suka fi shi a hadda to nan wajen sai ya zama to munkari shaz munkar ma kan cewa wanda ya da hadisin abin nan hafiz ne fiqa muntaha abin nan jigo ne wajen hadda mai riwayar sahihin hadisai ne kamar irin su imam malik to irin wani da suka kaɗaita da hadisi ana karɓar hadisi kamar imam malik kaga ai shi ne ya kaɗaita an ruwaito hadisin da zakatul fitr abin nan fardun ala kulli abin nan ala kulli dakarin wa unsa abdan aw hurran hmm? haka aka ruwaito hadisin imam malik ya tashi ruwaito sai ya ƙara cewa minal muslimin imam ahmad yake cewa ban taba ganin wani wanda ya rawaito hadisin da wannan lafazin ba sai imam malik amma idan imam malik ya rawaito maka hadisi to fa malikun hujja imam malik hujja ne kashi na biyu kenan kashi na uku wanda ya zamanto shi bai zama halinsa bai kai halin wanda yake riwayar hadisi sahih ba to in yi kaɗaita da hadisi shi kuma ya za a yi wannan a ra'ayin waɗansu malamai hadisin sa hasan ne kashi na hudu shine wanda yake rawi ne wanda yake ba a san shi da ba a san shi da hadda ba yana da mummunan hadda sai ulhibz ne ko mukhtali'i ne in ya kaita riwayar hadisi shi wannan hadisin sa munkar ne saboda haka hadisi da aka kaita da shi alfard wanda ake karban sa duk kitab shine wanda yake malami abin wanda mai riwayar ya zamanto abin nan abin nan fika ne kuma fika din ba mai isa matuƙa wajen fika din sa to wannan ne ya hadisi da hadisi ake karba amma wanda yake fiqa ne ko wanda yake kasa da fiqa din as-saduq in ya kadaita da hadisi hmm, to wannan hadisi kadaitowarsa da hadisi da yawa daga cikin malamai ba sa karban sa waɗansu suna ganin kuma hadisin sa hasan ne almuhim dai wannan bayanin zai zo mana daga baya amma fa'idar kusan wannan ne cewa ku fahimci menene alhadithul fard da kuma alhadisin nisbi wajen alhadisin nisbi akwai kashi biyu da ban gaya muku ba wanda yake na gaya muku na farko shine cewa mutum rawi daya ya kaitu daga wani daga malamin sojan riwayar hadisi ko shi na gaya muku kamar misalin a ce hadisi imam malik ya rawaito shi tare da imam malik akwai sa'anninsa sai a samu daga cikin almajiran imam malik ba wanda zai rawaito hadisin sai mutum daya muka ce wannan shine alfardun nisbi daga cikin fardun nisbi shine zamanto hadisi ya zo ba wanda ya rawaito shi sai mutanen gari sai mutanen gari daya shi ma nan alfardun nisbi ne kamar hadisin alqudri hadisin Abu Zar na sahih Muslim ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi fa waj'altu bainakum muharraman fala tazalamu wannan hadisin tafarrada bihi ahlus sham in banda mutanen sham ba wanda ya rawaito wannan hadisin kamar yadda malamin su Abu Abu Musir Abdul Arabi Abdul A'la ibn Musir yake cewa ba wanda ya rawaito wannan sunna ce tafarrada biha ahlus sham wannan sunna ahlus sham sun suka kaɗaita da ita ba wanda ya rawaito ta in ba su ba kuma suna suna alfahari da wannan saboda hadisi ne ingantacce ga ma'anarsa kuma mai ingantacciyar ma'ana mai karfin ma'ana ko ba wanda ba a samu hadisin ba sai a wajen mutanen sha to shi ma wannan ana ce masa alfardun misli ana ce masa kuma algari na biyu ke na uku ahalu baladin mutanen wani gari su kaɗai ta da ruwayar hadisin daga mutanen wani gari wato hadisin mutanen an ruwaito shi zai yi ya zama tukan ya yaɗu amma ba wanda suka ruwaito shi sai mutanen wani gari daga mutanen wani gari kamar hadisin da al-khurasani mutanen khurasan suka ruwaito shi daga wajen mutanen kufa a wannan hadisin hudu da na umar da yayi biljadiya wanda yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallam a makami irin wannan makamin nawa ya tashi yayi hudu ba ya ce istausu bis sahabi khaira thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yakshu kadhib wa yastashhadu ar-rajul qabla an yastashhad ila akhir al-hadith yake cewa ina muku wasiya da sahabbaina sannan wanda suka zo bayan su sannan wanda suka zo bayan su sannan kuma ƙarya ta soma yaduwa sannan ƙarya ta yaduwa cikin al'umma mutum ya zo ya bada shaida tun kafin a nemi shaidarsa to wannan hadisin mutanen kufa su suka rawaito shi muhammad ibn sauka ya rawaito shi daga abdullahi ibn dinar daga abdullahi ibn umar daga sayyidina umar to ba wanda ya rawaito shi daga muhammad ibn sauka sai mutanen khurasan muhammad ibn sauka dan kufa ne to ba wanda ya rawaito daga hadisin hadisin nasa daga cikin mutanen kufa sai mutanen kufa da suka ji hadisin daga wajensa duk sun manta ba wanda ya je ruwayarsa sai wani mutumin khurasan da ya je ya ji hadisin daga wajensa shine ya yada hadisin duk wanda zai rawaito hadisin in ta hanyar zai biyo don ya zo zuwa ga asalin sa wajen mutanen kufa asalin shi ba dan kufa bane abdullahi ibn mubarak al-imam al-mujahid al-mashhur wanda aka an san shi daga cikin malaman imam ahmad abdullahi ibn mubarak imam khurasan ne to shi ya kade ta hadisin nan daga muhammad ibn sauka da shi da sauran mutanen Khurasan suka kaɗaita saboda haka wannan sunna ce da mutanen Khurasan suka kaɗaita da riwayarta daga mutanen Kufa duk wani yana daga cikin al-gharibun misli to kuma kamar yadda muka ce a sa ya danganta da wanda ya kaɗaita tare da shi amma yawan yawan hadisi inda ka ji an ce wannan hadisi ne garib ne to yawancinsa ba za ka same shi ingantacce ba to wannan safi ne muka ce inda ake samun al-gharibun misli mazaninsa wurin da ake ƙaunar samunsa da yawa al-mujam al-awsat na imam tabarani al-mujam al-awsat kai ka ce ya gina littafin ne domin ya kawo wannan kai ka ce akan haka ya rubuta wannan littafin kuma yawanci idan ka ji malamin ya ce hadha hadithun tafarrada bihi fulan idan irin su tabarani ne suka faɗa to to to to to za ka sallama amma wannan ba zai kore ka masa ta'aƙuri ba saboda haka kar ku ga wata ran kamar irin kamar mutum kana cikin karatu littafin Sheikh Al-Albani ko kuma irin masu neman su soki irin su Sheikh Al-Albani ka ji sun ce ka ji hadisi da dabar hannu yake an yi tafarruji a riwayarsa sannan wani malami a karni na 20 wai shi Albani ya zo ce wai ya samu ba a tafarruji da riwayar hadisi to ne yana daga cikin jahilci domin kamar yadda ake cewa kamar yadda Sheikh Abdullah yake cewa a cikin abin da tsinsa kam tarakal awwalu ainul akhir nawa abu ne mutum zaka ga wanda yake na farko ya bar mana baya ya zo kuma idan kai nafi idan ka kore abu ai kai nafi ne gargadon ilimin ka hmm? kamar kana cewa ne a cikin sani na ba wanda ya faɗe da wannan hadisin ba wanda ya rushe wannan hadisin daga wani illa wani ba ka ce nafi watsa al'amur ba cewa babu gabaki daya a cikin ilimin ka ne to da haka babu lamakin an yi musu istidraki amma abu ne wanda yake mawuyaci abu ne wanda yake mawuyaci shi ya sa ne ma ake cewa abin nan a wannan imam ake cewa shekul islam ibn taymiya shi ne yake cewa idan malamin hadisi hafizi na hadisi wanda yake yake masani da da na na maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam idan yake maka a cikin hadisi la a arifuhu to usulu da fi nafsihi in yake maka hadisi bai shi ba to wannan sai ta zama kaida ce ta ba ma hadisi bane da Yahya ibn Sa'id al hadisi shi ba ba bane to da irin waɗannan jigogi manyan malamai irin su dara kusni irin su al-tabarani wanda suke suna da itsilayi akan turukul hadith masu yawa in suka ce maka wannan hadithin ba wanda ya rawaito shi sai fulan an fulan to ana abin sai a sallama musu akan wannan amma wannan ba zai hana ba a cikin bincike wata ran kai kaga wata hadisi wata hanya wanda zai musu istidrak kamar yadda yake an samu an yi musu istidrak daga cikin malamai ba wanda suke da sanin irin wannan a cikin mutanen baya din kamar addar qutni da at-tabarani shi sa addar qutni wani mutum ta shi na da tafi al-afrad irin wa'annan hadisan ya tattara wanda su ba wanda ya rubuta su mutum daya fulanin an fulan to wannan shine karshen aqsamul al-akhbar al-ahad daga baya kuma Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu zo mu magana akan hukuncin khabarul ahad din wanda yake abu ne wanda yake ba shi da alaka da ilimin mustalahul hadith amma malam ya kawo shi a cikin littafinsa don ya cika fa'ida domin yana daga cikin abubuwan da ilimin usulun usulul ne yake bincike a kansa amma za mu karanta kamar yadda malam ya kawo shi in Allah ya kai mu dare da lafiya eh, ba istilahin imamu tirmidhi yana da nasa istilahin kasan in rawaito hadisi wani lokaci zaka ji maka hada hadisin hasanun sahih hada hadisin hasanun sahihun gharib hada hadisin sahihun gharib hada hadisin hasanun gharib wani lokaci kuma yace hada hadisin gharib to idan yace hada hadisin gharib kawai to wannan galiban yana abin bil istiqra ya nufin kan cewa da'ifi da tatabbu'in shi sai in tilmi amma in ba a nan wajen ba in yace hada hadisin ko hasan garib ko sahihun garib yana nufin bayan wannan sifar ta sahih da ta husn din da ya kawo to akwai kuma garaba ta tafarruji akwai wani wanda yake an samu wani ya kaɗe ta da riwayar hadisin ta wannan fuskar eh. na'am musan baya ke fara a gano na'am Mm. Aa a ah, sai dai mashhur sai dai mashhur to ai sai sa ba karanta bai kuniya ba bai kuniya akwai istidrakat da dama a kanta bai kuniya tana da akwai kurakurai da dama wajen ta'arifat ɗinta shi yasa din shi yasa ba ya kamata ya zama tun littafin farko da za a karanta ba littafin da ake littafin da ya ba littafin da ya fi dacewa kamar wannan littafin nuzhatun nazar na farko ko shi ko ba ikul hafiz na ibnu kathir ikhtisar ulumul hadis saboda abin nan malam littafai ne da wanda malaman fannin da suka yi gogayya da shi suka sani yanzu kamar shi da ibnu hajar ya yi gogayya da wannan fannin ya kawo abubuwa waɗanda suke ma sababbi wanda yake ba wanda ma ya gabace shi a ciki saboda haka ka'idodin da zai kawo shine hakikatan ka'idodin malaman wannan fanni wato nan tarifin kuskure ne wannan tarifin da muka kawo shine tarifi mai tamari in mutum hadda yake so ya yi akwai akwai nazam din wannan nuzhatun nazar din wanda sana'ani yayi kasabu sukkar eh, in kuma abin nan in kuma yana son ya dauki gabaki ɗaya din ne ya dauki alfiyar suyuti alfiya ta imamu suyuti wanda yake shi ma ya gina ta ne akan littafin sa tadribur rawi wanda da yawa daga cikin abubuwan komai da shi ma suyuti yayi ya gina ne akan abin da wannan malamin nasa ibn hajar yayi akai amma bai koni wannan baiti na bai koni ya kuskure na'am to da kyau ahsan idan aka ce maka idan kamar aka aka dangana tafarrud daga cikin masu riwayar ummahatul kutub ashabul kutubul musannafa wanda suka rubuta tafan hadisi to ba wannan tafarrudin ake nufi ba ka gani in aka ce tafarrada bihi abu dawud to iya zaman to kan tafsir nufin tafarrada bihi abu dawud tsakanin ashabul Kutubul sitta ba lai zaman to tafarrudi ba ashabul kutubul musannafa in sune kadai suka ruwaito yawanci za a ga mutum ya tsaya ya ce a cikin littafinsa shi yana zai tsayakance riwayar sani da abin da ke cikin kutubu sita ko kuma kutubu tis'a ya ƙara muwatsa da musnadin imam ahmad da abin nan da kuma sunan dari kamar yadda masu abin nan mu'jamul mufarrad na alfazul hadith suke saboda an suka ce tafarrada bihi fulan an suka ce tafarrada bihi abu daud ai tsakanin wa'annan mutanen da suka tsakanin masu wa'annan da suka san hadisi din ba nan ne zaman to tafarrudi ne fi waqi'il amr ba ka gani na'am Mm-hmm. don wannan lataiful islam suna daga cikin ba su daga suna daga cikin ilmin hadisi riwayatan ba su daga cikin ilmin hadisi dirayatan kamar a cikin isnadin hadisi ya zamanto an samu wani malami dan kufa ya rawaito hadisi daga malami dan madina wannan in dai ba an ce maka in ba akwai tafarrudu ba za ka dauke shi cewa in babu tafarrudun misli ba wannan kwarai yana da cikin lataiful isnad da ake kawowa ko ya zamanto isnadin hadisin a ce kulluhu madaniyun kamar wannan hadisin na na innamal a'malu binniyat kaga tun daga ya bin sa'id al-ansari har zuwa ƙarshen duk mutanen madina ne na alaikum salam na Oh, to akan ba ba ina nufin ce na uku ba. Ina nufin in kana son littattafai da suka tara hadisai sahihai, masajid na hadisai sahihai. bayan sahihul bukhari da sahih muslim littafai kuma da suke sun tara wa innan hadisai sahihai din ne ibnu huzaima da ibnu hibban da al-hakim ibnu huzaima ba shi da tasahuli amma shi hatta al-hadithu hasan a wajensa sahih ne ibnu hibban kuma ba shi da tasahuli hatta al-hadithu hasan a wajensa sahih ne kuma mai riwayar hadisi ko da majhul ne in dai ba a yi masa jarhi ba to a wajensa fiqa ne saboda haka hadisinsa kuma sahih ne ya tsaya akan sharaɗinsa wani ba lalle ka ji akan wannan sharaɗin ba alhakim kuwa ya sa sharaɗi bai cika ba ya ce sharaɗinsa hadisi ya zama to ala sharaɗi bukhari wa muslim amma bai cika ba da yawa daga cikin hadisan nasa ba su saka sharaɗin ko ɗaya daga cikin su ba balasna ma su su su amma dai a cikin littattafai da aka rubuta wanda in kana so ka yanzu in ka za a yi maka ina zan je in bincike in bincike hadisai ingantattu sai a ce maka bayan bukhari da muslim in ka suka je ka bincika inda hadisai ingantattu suke wanda suka tace suka ce su ta hadisin ingantacce shine daga cikin abin nan sahih ibn kuzaima da sahih ibn hibban da sahih da kuma mustadrak na hakim a cikin taqribun nawawi ai yana cewa abin nan da bukhari da muslim lam yastawiba as-sahih wa lam tazamahu ba su tara dukkan hadisai sahihai ba kuma ba su sai sun tara ba su iltizami da haka ba ana sanin ana iya samun sauran hadisai sahihai a cikin littafan da ashabuha ishtarafa as-sihha da masu rubuta su ma suka shara din su hadisi da mutum ingantacce kamar ibnu kuzaina da ibnu hibban da al-hakim to amma sai ce amma ibnu hibban yana da tasahuli amma al-hakim ya kawo sharadi da suka shara sa ba eh, ina fata an gane amma idan amma tartibin hadisai sahihai wannan mun yi magana ana jin a darasin mu na farko cewa farkon hadisi sahihi shine mattafaqa alaihi al-bukhari wa muslim sannan man farada bihi al-bukhari sannan man farada bihi muslim sannan ma kana ala shart al-bukhari wa muslim sannan ma kana ala shart al-bukhari sannan ma kana ala shart muslim sannan ma kana ala shart rajulin akhar kowane ne ibn huzaima ibn hibban addar qutni kuma wane ne wannan shine tartibin sahih na'am hukunci tsakanin inganci da rashin inganci hukunci na itihadi ka gane istihadi ne wanda yake a cikin itihadi kuma lalle ba lalle ya zama to cewa yanda kake gani ba haka nake gani hmm? amma yawanci abin da yake faruwa shine cewa da yawa abin da yakan sa ake sabani don hukunci a kan hadisi shine cewa wani malami ya ga wani isnadi ya ga waɗansu sami wadda suke da za su bayyana masa wata illa wanda shi ɗaya malamin bai gani ba ko kuma ya hango waɗansu asani wanda illar da wancan malamin ya faɗa ya dogara a kanta wajen cewa hadisin bai inganta ba za ta kau da wannan isnadin da shi ya gani wancan malamin bai gani ba shi abin da ke kawo kenan to kuma wannan shi ne dama dalilin karanta wannan ilimi ka karanta ka sanya ka'idodin malaman hadisi suke sannan ka zo ka shiga cikin fagen faman yadda kai ma in kana karanta karatun nasu za ka iya bincike ka fahimci hujjarsu don in sun samu saɓani kai awo ka auna ka gani wanne ne magana ta tafi daidai da daidai wanne ne magana ta tafi dacewa da daidai wanne ne ko magana ta take ta dace ma daidai magana ta take ta dace wani ba wani malamin da asali ke mutu shi kamar amurka ma amurka ke yanzu kuma za ka da duk kalmomin da mafi yawa a jikin da ahmad shakir ya inganta bai yi albani tsara ba to aka bar ahmad shakir ke saba albani ba albani zai ka saba maka ziyar da albani kuma duk zamanin da su malamin hadisi wanda albani ya jingina maka kamar ahmad shakir ba albani ya yana kowa kan da ahmad shakir a dore na kwaro. Ana gaya maka ne mu azumi in dai mu'asiri ne wanda ya yi zamani ne ba wanda a tsani ki jijira maka mace ko da ya amanta ta yi ka ne ta tsahuri a cikin tahqiqin sa albani ta samu hudu ta mun yana da mahallin da na ba ina fada abin da ya sa nima yake nan nima na lura da wannan kuskuren da malam ya faɗa akwai wannan kuskuren saboda Ahmad Shakir aini sai bayan bayan sa ne albani ya amma ni dai shahidin bayan da nayi dan na nuna cewa ba wai tsakanin kawai Ahmad Shakir da Albani ba tsakanin kowane malamai zaka iya samu akwai hadisi guda daya da za ga malamai sun yi sabani akwai wanda yake sahihi ne wani yake hasan ne wani yake da'if wani ma yake ma mawdu' ne da baki ɗaya za su iya ka kamar daga can alal umma na qabul ya zuwa ga adna abin rutba na rad za su saba akan haka wannan ana samu a cikin hadisi da yawa saboda bigire ne na ijtihadi kuma abin da yake akan mutum shi ne ba wai kawai kace zaka bi wanda ya maka ba a'a sai bincike ke ga wannan ne fi cewa da daidai to ba ka san a kai da lokaci tambayoyi biyu <laughs> to uku na'am hmm. wato tafarrujin a cikin tsakiyar isnadin yake in aka tafarrudi a farkon isnadin wannan shine yake alfardul mutlaq wato ya zamanto ba wanda ya rito hadisin sai sahabi ɗaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma in tafarrudin a cikin tsakiyar isnadin yake ta yi an rito hadisan ta fuskoki da dama amma wani mutum rawi guda ɗaya ya yi tafarrudi da gare shi daga imam malik da da allura na nuna maka za ka gani a bayyane ka ɗauki hadisi wanda yake an rito shi daga imam eh, abin an rito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai biyu ko uku daga gare su aka samu tabi'ai kowane sahabi aka samu aka samu tabi'ai biyu sun ruwaito har ya zama to kan cewa hadisin Imam Malik ya ruwaito shi cikin waɗanda suka ruwaito hadisin ɗaya daga cikin sahabban tare da Imam Malik akwai wanda suka ruwaito daga sauran tabi'ai din to amma sai ya zama to a cikin almajiran Imam Malik ba wanda zai ruwaito shi sai Ibn Wahab ka gani to kaga kenan kadaituwar ba a farkon isnadin bane a cikin tsakiyar ne aka samu imam ibn wahab ya kaɗe daga riwayar hadisin daga imam malik to a nan wajen shine ake ce masa at-tafarrudun nisbi dan yawanci abin da yasa ake cewa wannan da'ifi ne idan aka samu malami kamar imam malik wanda malami ne da almajirai masu yawa kuma ilimin sa ya yaɗu an yaɗa ilimin sa ta yaya za a ce duk ilimin nan na imam malik a ce mutum ɗaya ne kore ta wannan hadisi saboda haka akwai sai abin nan sai ka ga malaman hadisai suna ina ya da dan sai sun bi diddigi sai watakila da walakin sai ga karshen ta an same shi bai inganta ba na'am za mu ga wajen wannan amma ai na yi ishara ga wajensa na yi ishara na ce ibn hibban yana tasahulinsa ta fuska biyu ne alhadith alhasan a wajensa sahih ne sannan kuma arrawul majhul a wajen sa fiqa ne in ba an soke shi ba to kaga ko wannan indal jumhur in majhul ya rawaito hadisi hadisin sa da'ifi ne kama a wajen ibn hibban zai dauki hadisin sa ingantacce ne in dai ba an samu wani abu ya soke shi ba sai dai ko hadisin ya zamanto munkar hmm? amma shi kansa akwai maratib wanda za mu zo nan gaba da wajen bahasul alhadith sahih daga yau insha Allah malam karatunsa ya zo ranar shekara ya zuwa mahallinsa